ضعفا الله يا كنا دروني قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي السلمي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا جرير بن حازم قال اخبرني زبير بن ابن خريج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في عن كربون عبد الله بن عباس الله يدد سيتي لما نزلت ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ان كنا دمتم عشرين ما تهكوني ذا سرنجاي ميتان shaqqa zalika ala na hina furida alaihim sai wannan al'amarin ya zamo yana masu masahabbai wahala tunda an tilasta musu Allah ya firra wahid min asharati fa ja'a at-takhfif sai Allah ya kawo sassauci fa qala sai ce al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu Allah ya yi muku sassauci wa alima anna fikum du'fan aw Allah ya saya san kuna da rauni a cikin ku fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn yanzu mutum daya maimakon mutum biyu ne cikin kafirai qala sai ne riwaya yake falamma khaffafa Allahu anhum min al-idda da Allah ya yi musu sassauci aka ce yanzu mutum ɗaya maimakon mutum biyu ne ba mutum ɗaya maimakon mutum goma ba la kasa min sabri da qadri ma kusa anu sai Allah ya rage hakurin ba hakurin ba kamar yadda yake farko bane dan da ma yace wa man nasru illa min indillahi suratu baraa suratu tauba kenan ko sura baraa min Allah إلى الذين عاهدتم من wannan sura an saukar da ita ne don ana nu Allah yana bayyana barrantarsa daga mushrikai da kafirai baki ɗaya. to shi abinda Imam al-Bukhari yace waqudu lahum kull marsadin yace mursadun fariqun ai hanya babun walija kullu shay'in adkhaltahu fi abinda abin da ake cewa walida shine duk walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walida wallahu khabirun bima ta'maluna shine ce abin da ake nufi da walida din kullu shai'in adkhaltahu fi shay'in duk abin da ka shigar da shi a cikin wani abu الشقة يتي السفر ولكن بعدت عليهم الشقة sai dai cewa tafiya ce sai musu tsawo ta musu nisa alkhabalu yace ma zadukum illa khabalan yace abinda yake nufi da alkhabal alfasadu walkhabalu almautu ana ce ma alkhabal fasad barna ko bashi ko kuwa mutuwa wala tafkinni ay wala tuwaddikhni yace wa minhum man yaqulu dhalli a cikin su munafikai akwai mai fada a bani izini wala tafkinni kada ka kunya ta kada ka saka ni cikin fitina karhan wa kurhan ai duk ɗaya ne yace kul anfiqu taw'an aw karha kace karhan aw kurhan duk ɗaya ne ku ciyar kuna masu son haka ko alatila mudakhala ay yudkhaluna fihi yace law yajidu لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا والمعنى لا يجدون حسنا دا سن سامو ونوري su زاسو شيغا سو كوي كانسو كو سو كاري كانسو وهم يسمعون اي يسرقون سنا gaggawa. والمؤتفكات اتفقت انقلبت بها الأرض أي أكتفدر shine yace wa ashab madyan wal mutafikat atatum rusuluhum bil bayyinati wa fassara al mutafikat bi qawli itafaqat in qalabat biha al ard wa hum qawm lut mutane annabi lut kenan da aka kifar da su ahawa ay alqahu ya jefa shi a cikin rani adnin adnin ay khuld ta zama da tabbata adantu bil ardi ana cewa adantu bil ardi ai na zauna a ban kasa ai akamtu wa minhu ma'adin daga nan ake ce ma abin nan ma'adin waɗannan ma'adinai na cikin kasa wa yuqalu fi ma'adin sidqin ai fi manbiti sidqin eh eh mutakar gaskiya الخوالف الخالف الذي خلفني شيء وند يدلو بايانا فقعد بعدي يزونا بايانا ومنه يخلفه في الغابرين زي بيو بايانسا زي مي مسا ويجوز أن يكون an ya kuna nisa'u min al-khalifa ya ya ja'izi ne kuma a zamo mata suna cikin al ko da yake da ta zo ta maza wa in kana jam'a dhukuri fa ko da yake jam'i ne na maza fa innahu lam yujad ala tabdil jam'ihi illa harfan ba a samu a kaddaran jam'i irin wannan ba sai harafi guda biyu farisun wa fawaris halikun wa hawalik wannan imam al-bukhari sun fito kana yake na lugha al khairat wahiduha khairatun wa al fawadil shi ne mafi fita Wa a Haruna murjaunani Amrilahi, in ma yau aljibahun aure su ba alai mu akha wa in aka bincika su aka dakatar da su. A shafa wa buwa adduhu gefen bakin rijiya. Waljirgu mata jarrafa gina siyuli wal aude hari, Aljirgu shi ne abinda ya gudano abinda magudanarwa ta kawo wa'inda abubuwan da suka na Harin ai ha irin wanda ya rufe ya faɗi. la'awahum ai shafakan wa farakan yace inna ibrahima la'awahum hali. annabi ibrahima mai yawan nishi ne da tausayi da kukan zuci babu qaulihi babu fadar Allah madaukakin sarki bara'atun min Allah wa rasulihi إلى الذين آهدتم من المشركين حتى أكسوك سورة باكي إبا بسم الله براءة من الله برنشا لدى الله لمن زنسا إلى الذين آهدتم من المشركين زوا جوائن مكوكي القوي لدى مشركين وأذان من الله ورسوله أي إسلام سنرواني لدى الله لمن da وقال ابن عباس أذن يصدق أي كل ay kunne da tutahhiruhum yace khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka a cikin dukiyarsu tutahhiruhum kana tsarkake su wa tuzakkihim biha kana da tsarkake su da ita wa nahwaha kathirun wa zakatu wani lokacin kuma ana nufi da zakka at-ta'a wal ikhlas biyayya ima Allah biyayya da tace aiki saboda Allah inda yake fa wailul lil mushrikeena alladheena la yu'tuna az-zakata ay la yu'tuna at-ta'at wadanne kalmomi وقال الشاعر اذا ما قمت ارحلها بليل تأوه آهة الرجل الهزيم yace mai waka yace idza ma kuntu arhaluha bilayl in na tashi ina tafiyar da ita a cikin dare ta'awwa ahata ar-rajul al-hazim sai yayi kanni ni mutum wanda yake cikin bashin rai shine kukan zuci ko an fassara ai a Fatima ko babu qawlihi yake bara'atu min Allah rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeena la yu'tuna zakata ay la yashhaduna an la ilaha illa Allah dini ce fa waylun wa waylun lil mushrikeena alladhina la yu'tuna zakata imam al-bukhari fassara ta nan da cewa la yu'tuna zakata ay la yashhaduna an la ilaha illa Allah ذلك ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل اي يضاهئون يضاهون يشبهون يضاهون يتنكو يشبهون اي سنا كما da zantuttukan da kafirin da suka bata قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يتي ناجي البراء أنا فتسوى كرشم آية تسوكا يستفتونك سنا نيما فتوى أغريكا قل الله يفتيكم في الكلالة جينيدة ألا نزيم فتوى أشكين الكلالة وآخر سورة نزلت براء يتي كرشم سورة تسوكا إذا سورة التوبة babu qawlihi babin fadar Allah madaukakin sarki fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allah mukhdil kafirina ay fasihu fil ardi yace ku yi tafiya a ban kasa arba'ata ashhurin watanni hudu wa ku sani cewa annakum ghayru mu'jizillah ku ba za ku buwaye Allah ba ba za ku tsere ma Allah ba wa anna Allah mukhdil Allah zai kunyata ya tabar da kafirai sihu yace ai siru fassarar ta kenan wurin Imam Bukhari قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب واخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال اتي ابو هريره الله كرم سيدايتي بعثني ابو بكر في تلك الحجه اتي سيدنا ابو بكر يا ايكاني يا ايكاني اجن wannan hajji wanda bai kai ba fil mu'azzinina a cikin masu yake da sanar da hukuncin da ya sauka ba'athahum yawman nahari wa'anda ya aike su ranan layya yu'azzinuna bimina suna sanar da mutane la amina Allah ya hujja ba'da al'am mushrikun yake ku je ku yi kuwa ku yi amina ku sanar da mutane cewa daga bana babu wani mushriki da zai je aikin haji ولا يطوف بالبيت عريان babu wani da zai je tsawafin Ka'aba tsirara haka suka kasance da lokacin jahiliya namiji ko mace zai je suna tsawafi tsirara قال حميد بن عبد الرحمن wannan duk ayyuka ne na magudanci na jahiliya a ce ka je ka yi tsawafi tsirara ko ka dauki alkur'ani tsirara ka tsora kan kafanka ko ka sa cikin jini ko ka yi ka hautsa na ka karanta ko ka taka ko ka duk waɗannan wallahi tallahi tsafe tsafe ne ake kaskanci ne mutum sai ya fita musulunci ya koma kafirci ne hankali ba wallahi ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأنا بايا أنت في فأنا سيدنا من الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا سيدنا علي أتكلم وإن ذات جيس بعد الأباري وأمره أن يؤذن يباش لابا يا أمر يسنر ببراءة ببراءة يجي يتبع سنر دا متعليسي وألا دا منزنس سنبر رسول دا مشركي قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النهر أبو هريرة سيدنا na ali ya zo tare da mu kuka yi muka sanar da mutane fi ahli minan bi bara'a wa an la yahujja ba'da al'ami mushrikun wa la yatufu bil baiti uryan babu qawlihi yace babin fadar Allah madaukakin sarki wa azanun min Allah wa rasulihi sanarwa daga Allah madaukakin sarki da manzansa ilan nasi zuwa mutane baki daya yawmal hajjil akbar ranan da aka yi hajjil akbar shine yawmun nahar kenan hmm. annallaha cewa lallai Allah madaukakin sarki bari'un minal mushrikina Allah ya barranta daga mushrikai al-i'rab huna lallai sai kai la'akarin ka zuwa ce anna Allah anna ismu hakinan ko bari bari'un khabaru hakinan ko minal mushrikina sai sai ce wa rasuluhu ma'ana manzon Allah shi ma ya barranta daga daga mushrikai amma in ka ce anna Allah bari'un min al-mushrikina sai ka ce wa rasulihi sai babban laifi ba la hadin larabci wasali daga sama ka dawo da shi kasa sai ka kasa cikin maka hankali daga sama ka dawo da shi sama sai ka sa yake fan nahwu wal lughatu haqqu man talab dan ne ka karanta nahwu ka karanta sarf ka karanta kalmomi na larabci kuma wallahi tallahi ba wahala ce da su ba hanya hanya ce ta karantarwa zaka iya karanta zaka iya koyan nahwu ba ba su da wahala sai dai ta ina ka koya yaya aka karantar da kai sai kuma yaya kulawa kai in ba haka za a iya kasa nahau baki daya a ce maka yau zuwa kwana uku an ba ta harufan da ke yin jarra guda nawa ne min wa ila wa anna wa ala wa fi wa rubba wa ba wa gafu kaza kaza kaza kaza sai ka je ka haddace guda bakwai ne ko takwas ne ne da ne min wa ila wa anna haka muka haddace sun lokacin yarinta in ka haddace su sai a ce maka to wa'annan duk in kaga wannan harafi abinda zai zo bayan shi suna ne sunan kuma jarri wata ne kasa za a mm. yi za ka manta ba za ka manta ba a kawo ma tamrini kamar guda goma sha biyar ka gama ka zama tsiba wai a cikin wannan gobe kuma a ce maka annawasib harufan da ke yin nasaba ke sa a yi ma eh, wasa eh, suna wata ne sama annawal inna wa <laughs> inna wa anna ta anna laita la alla lakin wa anna duk wanda ka hada su guda nawa ne a ba laita laita ba alaysa Allahu mutazi ai laita yana cikin kana wa amata eh, su kuma daban wa'annan kuma guda nawa ne ka haddace su sai a baka misali duk wa'annan harufa abinda zai zo bayan su suna ne in suna ya zo aka fi mun inna allaha ghafuru ka anna allaha lakin laita wa inna dukkan ga duk sunan da bayan su wa sabi saman to sa'an nan kuma sai a kawo maka wa yanzu ce kana wa akwatiha kana laita ka wa inna su kuma in suka zo suna bukatar wa'ansu abubuwa guda biyu abin da sunan da suna bukatar sunan nake guda biyu na farko ayi masa rafa na ayi masa eh, zamma kenan na biyu ayi masa wa eh, kana allahu ghafurur rahima a zo kuma inna allaha ghafurur inna kuma aka sun su kana kenan mm. wa'annan cikin lokaci kaɗan za ka yi haddace su a baka ne. to ka gama da wa'annan dama su ne suke da wahala nan sai a zo a fara maka mubtada da labari menene da menene magana mai ce magana al-kalam huwa ma jama'a fi qulubul arba al-lafz wa tarkibu wal ifada wal wasf al-arabi shine wai larabawa abinda ake ke cewa magana wurin shine al-lafz wa tarkib lafazi da haka kalmomi wal ifada magana abin da aka rubuta dai ya zamo ya ba da amfani wal wad'ul arabi ya zamo kuma magana ce ta larabawa ma'ana larabawa duk maganan ajamawa ba magana ba ce wajen su Farauti da wasu arabi sai ga yanzu yanzu ka iya nahau sai ka iya nahau ba wata halama abin da yake da wahala yake da yawa shine sar in ka ce anna allaha bari'un minal al-mushrikina sai ka ce Allah ya barnanta daga mushrikai sai ka ce wa rasuluhu al manzon Allah kuma ya barnanta daga mushrikai ko amma an kace wa rasulihi kaman ka ce Allah ya barranta da mushrikai kuma ya barranta da sa ya dace to sai sa ake son ka koyi larabci ka koyi larabci akwai wata riwaya eh wallahu alam da sihata manzo Allah ke wa man dakhala hadha din fa huwa arabi sai ma balarabe ne aiko dan da kalmar larabci ka zama musulmi ba za ka taba zama musulmi sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba haka bane yasa larabci ba shi da wahala insha Allah balle ranka na so kuma ya danganci addinin ka fa in tubtum yace in kuka tuba fa huwa khairul lakum shine yafi muku alkhairi wa in tawallaytum in kuka bada baya kuka kauda kai fa alamu ku sani cewa annakum ghairu mu'jizillah ku ba za ku buwaye Allah ba ba za ku tsere ma Allah ba madaukakin sarki sa'annan sai ce wa bashirin allazina kafaru bi azabin alim bashir albishara ana yi cikin abin alkhairi na murna in ka ji an ce bashir allazina kafaru bi azabin alim gatse kenan kai musu gatse ai kai musu bishara da azaba shine bahaushe ke ce da shi gatse illa allazina ahadtu min al sai dai waɗanda kuka yi alkawari da sunan daga mushrikai kuma lam yanqutukum sa'annan ba su ba su warware alkawarin ku ba shay'an ba su tawaye muku komai ba wa lam yuzahiru alaikum ba su taimaka ma wa'ansu akan ku ba ba su cuce ku ba ahadan fa atimmu ilaihim ahadahu ku cika musu alkawarin ma'ana addinin musulunci ko kafiri ko arne kai alkawari da shi in ba shi ya yaudara ba aka ce ka cika masa alkawarin hmm. ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron Allah kana son Allah ya soka to ka ji tsoron Allah azanahum ko a'lamahum ya sanar da su قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أقيل قال ابن شهاب فاخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال يسي ابو هريره بعثني ابو بكر رضي الله عنه في تلك الحجه في المؤذنين بعثهم يوم النهر يؤذنون بمنن الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت أريان قال حميد ثم اردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب فامره ان يؤذن ببراءه قال ابو هريره فأذن معنا علي في أهل منن يوم النهر ببراءة وأن لا يهج بعد الآن مشرك ولا يطوف بالبيت أريان إلا يا من مكاني إلا الذين آهدتم من المشركين سيدي وأن لكوك الكواري لسو ندك مشركين قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن همير بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره التي أمره rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaiha a cikin hajjin da manzon Allah ya sa ya zama shine amirul hajj qabla hajjatul wada'i fi rahatin a cikin jama'a yu'azzinu fin nas yaje yayi kuwa yace da ya sanar da mutane Allah ya hujjanna ba'da al'am mushrikun daga bana kada wani ya yi hajji wala ya tuhu baiti uryanu kada wani tsirara yaje yayi tawafi فكان حميد يقول يوم النهر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم yace ku yaki shagabannin kafirai ba su da alkawari ba su da mutunci قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة قال yace na mun kasance wurin hoto wayannan abubuwa haka suke zuwa cikin alqur'ani tilas ai hakuri a fassara abu ya zo in kana jin tsoro ka kauce ko ka yi ƙarya ko ka yi menene ba wani amfani da zai maka hmm. sai ka faɗi abin da yake gaskiya ko menene zai faru Allah yana kan mun gane ko hmm. duk abin da zai faru banda Allah ba zai iya kare mutane ko hmm. banda Allah ba zai iya kare kowa ko eh to shi kenan da al'amuran ke suke kenan wanda zai ji masu rubuce rubuce masu aike aike masu kulle kulle duk kowa ya je yayi ya gama wa man nasru illa min indillah mun gane ko mun da ana nan ana rubuce rubuce har yanzu ko قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة فقال يتي منكسا جور حذيفة فقال يتي ما بقي من اصحاب هذه الآية الا ثلاثة با wanda ya سورة cikin اما ابو abuta wannan aya sai mutum uku ولا من المنافقين إلا أربعة تكم منافقين وبا وندي سورة متون هدو فقال أعرابي sai wani balarabin kauye yace innakum ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallama tukhbiruna yace ku sahabban manzo Allah kuna ba mu labarai kuna faɗa mana ku ce wannan ku ce wannan fala nadri ma balu haula alladina yubakkiruna buyutana mu ba mu san ina labarin wa'annan da ke zuwa su fasa gidajen mu su mana sata su ɗebe dukiyar mu wa yasrifuna alaqana qala sai ce ulaikal fusta inda ai wa'ancan fasikai ne ajal lam yabqa minhum illa arba yace wa'ancan da suke zuwa suna muku sata ba ba mutane kirki bane fasikai ne fajirai ne duk sun kare ma ba wanda ya saura a cikin su sai mutum hudu ahaduhum shaykhun kabir mm. dayan kuma ya tsufa ma'ana karka ji tsoro fasikai ne sun tsare sun kusa karewa ma'ana za zuwa daina fashi da makami insha Allah mm. ma'ana sun tsare yadda saura mutum hudu ne dayan kuma tsoho ne ya tsufa ba zai iya rika bindiga ba in ya sha ruwan sanyi ma ba zai ji sanyin ruwan ba saboda tsufa ya gama ya lalacewa ba shi da wani amfani law shariba ma al-barida lama wajada bardahu mm. Allah ka lokacin da fashi da makami zai kawo babu qaulihi babu fadar Allah maɗaukacin sarki wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim wa'anda suke taskace dukiya wa la yunfiqunaha ba sa ciyar da dukiyar a cikin da addinin Allah fa bashirhum bi azabin alim kai musu gatse kai musu gatse da azaba mai radadi قال حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن الاعرج حدثه انه قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتياج من الله صلى الله عليه وسلم yana fadar cewa يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرا yace dukiyar da ɗayan ku ya taskace baya fitar da zakka baya taimaka ma addinin Allah yace wannan dukiya za ta zamo masa macijiya mai sanko mai bakin mai zafi ranar tashin kiyama ta zo tana harban gidan bakin su anan tana cewa ana maluka ana karzuka ana maluka ana karzuka duk dukiyar da ka tara kai baka san yaushe zaka zauna ka ci wannan dukiya ba tana ta tarawa baka fitar da zakka ka aikin alkhairi ta zuwa ce ka mutu ka mutu wannan dukiya a raba ma magada sa'annan aji ana yi ma lissafi ɗaya bayan ɗaya قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربزة يتي ناشج أبو ذر الربزة ونسأويني فقلت سيدتي ما أنزلك بهذه الأرض ميكاو كان يا أبو ذر kala sai ce kunna bi sham yace mun kasance a kasan sham fa qara'atu sai na karanta wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim qala muawiya sai muawiya yace ma hadhihi fina ma hadhihi illa fi ahli kitab hmm. dan ake inna min al-ahbar wa ruhbani la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasuduna an sabilillah wal ladina da yawa inna kaseeran min al-ahbar wa ruhbani da yawa daga malaman yahudawa da nasara da limamai la ya'kuluna amwal an-nas bil batil suna cin dukiyar mutane ba da gaskiya ba malaman musulmai ba sa yin wannan ba a samu haka nan to shine da aka karanta wannan aya wannan sifa duk manzo Allah yake laka tabi'unna sunan man kana qablakum awwal qubbati bil qubba qalu al yahud wan nasara qala faman yasa karka ce abin da ya kawo wannan duka shine Imam eh, al imamu jalaluddin suyuti rahimahullah shine yanzu zai ce wa nazala fi quraish wa nazala fi kufar makka wa nazala fi kaza wa eh, to kafiran makka kafiran najeriya su ba su ciki malaman kaza su malaman kaza ba su ciki eh wannan sifofi da aka yi duk an san manzo Allah yake laka tabi'unna sunan man kana qablakum hazwal khudda bil khudda lallai za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku taki taki hatta law dakhalu jura rabbin da a ce sun je sun shiga ramin jamo ko ne sai kun je kun shiga sai ka ce ya rasulullah al yahud wal nasara sai ce yahuda da nasara sai manzo Allah ce faman ba su bawa da ce eh Ya إن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار Lallai da yawa daga malaman Yahudawa da Nasara da limaman su da ya akuluna amwalan nasu bil batili suna cin dukiyar mutane ba da gaskiya ba ba da haƙƙi ba wa yasuduna an sabilillahi wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi azabin alim da imam da Abu Dharr ya karanta na ce Muawiya ce a wannan ayan ba mu ake nufi ba ana nufi da Yahudi ne da Nasara wannan gabatin mu qala qultu inna hala kana wa fihi mm. sai Abu Zar yace lallai ayat ta sauka ne ta hada mu da su kafirai mm. to da aka faɗi wannan sai matsala ta tashi ta kai wurin sayyidina Usman aka ce a lokacin muawiya shine amilin sayyidina usman aka ce ga muawiya fa ya ga abu zarrin fa ya zo yana kawo yan su abubuwa kaza kaza aka ji aka kai kara to shine sai sayyidina usman ya ce ya abu zarrin me zai hana ka bar inda kake in nan ka dawo rabiba sai ta aiki da bi ne ba sabani باب قوله عز وجل باب فدر الله ملوك سركي يوم يحمى عليها في نار akwai ruwa ko. Hmm. saboda hadari ko mutane na nesa ko ko da yake hadarin muna so ne kullum muna roƙon Allah ruwa ya lokaci ya kai limami da mutane gari a ta aje a roki Allah shayarwa ko to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya da mu tayarwa ne albarka Allahumma askina al-ghayth wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma askina wa aghithna Allahumma askina al-ghayth wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين